والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشيغ من كراتم للتاف القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح الأثيمين ألا يجكن صدرهما زام تاشي أشافينا سبعين دهدو daidai gabar da mala yake cewa in ƙala ƙa'ilun in wani ya ce hal tukaffiruna ahlat ta'wil aw tufassiqunahu shin gaske ne kuna kafirta waɗanda suke tawili baiwa sufofin Allah ko dalilai na shari'a fassarar da ba ita tafi cancanta da abawa abinda suka ba shi fassara ba ko kuma gaske ne kuna mai da su fasikai waɗanda suka fice daga biyayyar Allah ƙulna mala ya ce sai mace ko amsa muka ce alhukumu bi takfir hukunci da kafircewar bawa wa tafsir ko zamantowar fasiki laisa ilaina hukuncin wannan ba a hannun mu yake ba ba gare mu yake ba bal huwa ila Allah ta'ala a abu ne da Allah maɗaukaki yake da shi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma ana jingina shi zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi hukunci ne da ake jingina shi ga Allah maɗaukaki ake jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa min al-ahkam shar'iyya hukunci da kafircin mutum ko fasikancin sai na daga cikin hukunce-hukunce na shari'a dokoki na addinin musulunci allati maradduha ila Allah ila al-kitabi wa sunna wanda ana mai da su ne zuwa ga littafin Allah al-Qur'ani da kuma sunan manzo sallallahu alaihi wasallam fa yajibu tathabbutu fihi da haka ya zama dole a nemi tabbaci a wato ainihin bibiya ta samun tabbas a game da al'amarin kafirta mutum ko fasikantar da shi ya tasabbut a kai matuƙa makura wajen wato samun tabbaci na cancantarsa da abin da za a gaya masa فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه بذا أكافر تون باوابا بذا أفاتق أنت دون باوابا سيدي وند للتافن ألا القرآن ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama suka tabbata suka yi nuni ala kufri akan kafirtarsa aw fiskihi ko fasikancinsa wal aslu muslimi abin da yake tushe asali a tattare da bawa musulmi al-zahirul adala wanda adalcinsa ya fito fili yin ya kamata su yi bayyana a fili baqa'u islamihi wanzuwar musuluncinsa tare da shi wa baqa'u adalatihi da wanzuwar adalcinsa tare da shi ba za a wafce masa musuluncinsa ba ba za a yakice masa adalcinsa ba hatta yu yutahaqqaqu zawalu zalika har sai an sami tabbacin gushewar haka tare da shi anhu daga gare shi bi makuta dalilin shari'i shi ma da abin da dalili na shari'a ya hukunta mala ya ci gaba da cewa wala ya juzu tasahulu fi tasfirihi aw tafsiqi sakaci bai halarta ba a game da kafirta bawa komai da shi fasiki wanda ya fice daga biyayyar Allah li'anna fi zalika mahdhuraini azimaini saboda akwai abubuwan tsawatarwa da a guje su waɗanda suke manya guda biyu ahaduhuma na ɗaya daga ciki iftira'ul kadhibi ala ta'ala fil hukmi yayin da mutum yace ce wani kafiri ko fasiki in har ba haka bane to ya kirkiri ƙarya yayi wa Allah maɗaukaki domin shi yake da haƙin ya ce bawansa wani kafiri ne ko kuma ba kafiri ba ne fasiki ne ko ba fasiki ba ne sudaka ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta